Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. A makon jiya shirin ya sauka a wata cibiyar koyar da nakasassu aikin walda a jihar Kaduna wacce bayanai ke nunin ta taimaka matuƙa a yunkurin ganar da masu bukata ta musamman mahimmancin sana'a. Kamar yadda a bayyane ake ganin alamomin gudunmuwar da ta bayar a yaƙi da sana'ar bara shekaru sama da 20 bayan kafa cibiyar mai matsayin masana'anta. kamar yadda shugabanta Malam Isiyaka Musa Ma'aji ya bayyana a zantawarsa da wakilin muryar Amurka Isa Lawan Ikara. A yau za mu tashi daga inda bakon shirin ke bayani kan sana'o'in mata na kasassu a jihar ta Kaduna. Akwai mata akwai na guragu akwai kurami hakan nan su suna koyon saka suna koyon keken dinki suna koyon rini duka suna koyon Kamar wani lokaci ake ɗauka wajen yaye wanda ya zo ya koyi wannan koko dai ya danganta da kwarewa ne eh ka san ita da gaskiya sana'a hannu dama ya ganta daga kwarewa mutum wani hagan ya zo sai shekara uku ma sannan ka yaye shi wani kuma ya zo shekara ɗaya ma ya wadatar za ka iya yaye shi kwakwalwar mutum ni ita nake amfani da ita wajen yaye mutum amma wasu na magana cewa kama ana ganin su masu bukata ta musamman suna da dan koma baya wajen yin karatu musamman na zamani kuna da sharaɗi ne na cewa duk wanda zai zo nan gurin sai yayi wani karatu ko ko kawai kowa ya zo ya koyi sana'a a dama ganin an tsere mana a karatun ma shine sa aka bude wannan wurin shine sa amma yanzu ga da karatun ka kaga ba kowane ne zai zo ba amma yanzu kuma karatun ma ya zama ma ka karatun wani lokaci ba shi zaka ci ba sai ka hada da sana'a hannun dan yanzu ya mu da suke karatu ai muna cewa kuma zai su koyi sana'a hannu ba zai yanzu karatun ka tasa shi gaba shi kadai ba gaskiya akwai matsala sai ka hada da gabe gabe na ga gurin naku duk da babban guri ne kusan an toshe shi da kekuna irin na guragu da abubuwan da aka kera yanzu anan kekunan sa ku aka yi yi ko ko a kasuwa suke na sayarwa ne kuma kayan mu ne mu muke kayan muke sai da kayanmu. kukan siyar ɗaiɗaiɗaiɗai ne ko kuna samun kamar ƙila sa ga wani an ce ga wani dan majalisa ko wani shugaban karama kuma ya sai guda ɗari ya rabawa mutanen shi to wannan ma daman da kai imam magana ke sai amfani da wannan dama gaskiya abun bakin ciki sai su mun ba su farashin shi za su amfana a je a cike a takardun gwamnati sannan kuma a je kano kuma a sayo kayan gaskiya muna kira musamman ko kwamishina na ƙananan hukumi ko shi mai girma gwamna da Allah ya magana musamman camomin dan Allah su daina zuwa wani wuri suna sau alhali tunda suna can wurin ba su zo nan saya ba. Ba ku taba samun lokacin da shugabannin Kano komai suka zo suka sayo wannan kayayyaki ba misali ko da karamin hukuma ɗaya a cikin 23 jihar Kaduna. Ai ba ka sani ai ta gwamnati canji canji ne. Ko ba gaskiya a shekara ashirin da nan gwamnati nawa aka yi. Ai an kace haka ai hatta ita state government lokacin ramalan yaro ya ba mu ke kuna ba shi ya ba mu ba dai direct amma wanda ya ba aikin shi kuma ya ga ya dace a yi aikin a kaduna ya ba mu aiki mun yi guda dubu ɗaya da wani abu eh, da haka ai ba za mu ce wani abu shi ya karɓi kwangilar da ya karɓi kwangilar mu kuma ya kawo mana aikin ka gane ba mu ne yan kwangilar ba to mu dama abin da muke so mu ba mu so an mu zama yan kwangila a kai dan kwangila an ka je ka karɓi abin nan ka kawo mana aikin mu mu yi mu abin da muke roƙo kenan tunda mu muna yi sana'a mu ce wannan zai taimaka mu. sama lokacin da muka yi wannan aikin akalla mun kai mu hamsin na kasassu a ciki wani ya sai fili wani ya sai gida a ciki wani ya sai abin hawa wani ya yi wata shida bai je ya yi bara ba to kaga ko ashe da za a ce misali duk shekara ma a samu a ce a samu wannan ashe wanda za a fitar daga kan titin suna da yawa yanzu misali a jima wannan kekunan na misali yau a ce gwamnatin kaduna tana da makarantar new bodin ko to za a ba mu gadajen yin wannan bodin din to a ce yau shi dan kwangilar sai hukumar ilimi ta jihar kaduna ta ce ba mu son ka je ko ina sai wajen guragun da suke magajin gari ka zo ka sai mana kayan a wurin to mu haka haka an taimake mu kuma yana tabbatar maka sai mun yaye sama da gurgu ɗari a shekara mun raba su da bara wani irin tasiri wannan gurin sana'a yi wajen rage adadin masu tafiya bara to gaskiya babban tasirin da ya ayi babban tasiri a ce mutum ya shekara talatin yana bara ko ya shekara ashirin yana bara amma kuma a ƙarshe aje bara nan ya zo ɗauki sana'a ina ga wannan shine babban tasirin da wannan wurin kuma irin mutanen nan suna da yawa kamar yadda na ga maka zaka same su ƙananan hukumomi na jihar Kaduna zaka same su wannan wuraren da lissafa maka To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin Malam Isiyaka Musa Ma'aji shugaban cibiyar da ke koyar da masu bukata ta musamman aikin walda a Kaduna da wakilin muryar Amurka Isa Lawan Ikara ni Sulaimu muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ba za ta ƙasa shi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin